akwai wata baturiya wata baturiya wata ta taba yin research a wata mm. sai ta ce su a rayuwa ba san me yasa musulmai mm. idan kamar sun yi aure sai kamar sai an yi idda jini ah. uku mm. kafin a ce mace ta yi wani aure idan mace mijinta ya rasu sai a ce sai ta yi wata hudu da kwana goma kafin a ce ta yi wani aure me yasa sai suka samu wata yarinya mijinta ya rasu mijinta ya rasu wannan wannan kuma aurenta ya mutu sai suka sa su on practice on research kenan ba mm. shikenan da suka sa su ita wannan lokacin da mijin ya auren ya mutu mm. sai aka je aka gwada da aka gwada eh, aka gwada eh, eh, specimen din da yake mm. jikinta din sai aka gwada sai aka samu cewa shi wannan um, jinin manin da namiji da karfin jinin da namiji da yake jikinta sai aka samu yana da 100% lokacin ya auren ya mutu kenan da wata ya wayo ta yi jini sai aka samu ya dropping ya koma 70 something mm. da wani wata ya zo an yi jini biyu sai aka ga ya koma ya dropping ya zama 50 something mm. kin gane 50 something 40 something ya sake dropping mm. da wata ya kewayo kin gane ta yi na uku kenan ba sai ya koma 0 ko point something ya koma that means mm. ya clearing so mahaifan ya zama empty zai iya aure so that means idan kika yi zina wanda aka wanda ba a biya sadaki a kanki ba wanda baki gyara kanki ba waye that means wannan ba zai clearing ba mm. amma idan aure kika yi saboda haka kinga musulunci ya mana gata so ke da kike zama ki tashi ki zama kin dauka gata ne ya ganki fes fes wallahi billahi a a a ummu in an ce aure ki ba zai aure ki ba